بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan godiya ta tabbata ga allah maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta litinin ta 23 ga watan shawwal a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha bakwai ga watan bakwai shekara ta 2017 miladiya muna karatu daga cikin littafin khulasatu ta azimul ilm na sheikh salih bin abdullah bin hamd al-usaimi kuma za mu tashi a darasi na goma sha ɗaya a ma'aƙid na goma sha biyar a inda malin ya ce al-ma'aƙidul khamisa ashar raddu mushkilihi ila ahli malin ya ce al-ma'aƙidul khamisa ashar kuma babi na goma sha biyar da zai nuna lalle ilalla ɗalibi yana girmama ilimi hakan nan malami yana girmama ilimi da zai nuna cewar daga cikin siffofi da ke nuna ana girmama ilimi shine raddu mushkilihi mayar da abin da ya rikice wa mutum ila ahalihi zuwa ga ma'abuta ilimi din wani abu da ya rikice maka ko ya rikice muku a lokacin da kuke muzakara isa ko ga malam ya kawo shi bayan muzakara bayan ya ce ka haddace sai kuma ka yi muzakara sannan kuma sai ka yi tambaya to idan mutum shi kadai ne ko suna da yawa suna karatu sai wani abu ya rikice musu kada su wuce zuwa ga ijtihadinsu su mayar da abin zuwa ga malami ila ahalihi zuwa ga wanda Allah ta'ala ya hore mai ilimi shine raddun mushkilihi mayar da abubuwan da suke wa mutane suka cakuɗe wa mutum bai fahimce su ba ila ahalihi zuwa ga ma'abota ilimin kenan in ya mai da shi zuwa ga waɗanda ba ma'abota ilimin ba ko dai sun sa riga ilimin ne kawai ko kuma asali shi ne ma yake ganin su da malamai har yanzu dai ba ta canza zani ba allah ta'ala ya sauke malam ya ce fal mu'azzimu lil ilmi yu'awwilu ala da haƙanati والجهابذة والجهابذة من أهله لحل مشكلاتي ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوطة السلطان فإن العلماء بعلم تكلموا wa bi basirin nafizin sakatu fa in takallamu fi mushkilin fa takallam bi kalamihim wa in sakatu anhu falyasaka ma wasahu fal mu'azzimu lil ilmi wanda yake girmama ilimi duk wanda kaga yana girmama ilimi to za zaka ganshi yu'awwilu ala dahaqanati yana komawa ne yana da mai da al'amuransa ne zuwa ga eh, gogaggun malamai su ne da haƙanati gogaggun malamai su za ga yana mai da mm, fatoyinsa da maganganunsa zuwa gare su wal jihabizati da nagartattu min ahalihi daga cikin ma'abuta ilimi li halli mushkilati domin warware matsalolin ilimi in dai mutum yana girmama ilimi kun lura da kyau in dai yana girmama ilimi to ko za ka gan shi yana komawa ne yana mai da al'amuransa ne na ilimi da tambayoyin shi da fatoyin shi zuwa ga gogaggun malamai da suka gabace shi a ilimi ko suka ɗara shi a ilimi wal jihabizati da nagartattun malamai wanda yake sun ga jiya sun ga yau a malinta min ahalihi daga cikin ma'abuta ilimi din li halli mushkilati domin warware mushkilolin da ke cikin ilimi ina fatan mun gane wannan da kyau kenan malin yana tabbatar mana ilimi ba shine ka fahimci qur'ani da hadisi ba a kai karan kanka kai kai kadai ka tsakuro hukunci daga ciki ka zo ka yi mutane fatawa akwai mushkiloli na ilimi zunzurutunsu akwai su tunda da ko su har yau shi wani yana ganin ya ce in an tambaye shi ya ce wani ya ce yana ganin kamar ya yi ta kalidanci ne bai bi sunna ba bai bi hadisi ba kuna ji da kyau sai ya zama na shi da ya ce wani malami ya ce yana ganin ai ta kalidanci ne hakan sauraka abin da ya fi shi ne shi ya kokarin ya fahimta da karan kansa ana samu wannan ko ba a samu za ka ce a halin ma ake ciki ko a'a waga wannan hatsari ne in yi fatawa aka yi aiki da ita daga baya zai ce ya yi bincike ya janye waccan barna ya yi fa ta farkon da ta biyu warai kuwa dama akwai fatoyin malamai ya ɗauka ya huce ya fi mishi komai sauki ya ɗauki fatoyin malamai da hukunce-hukuncen da suka yi ya fi mai sauki inda ya ɗauka da bai fada kwata fadawa fari ba kafin ya zo ya fada fadawa ta biyu saboda mu kiyaye wannan da kyau mu kiyaye wannan da kyau duk waɗannan abubuwan da kaga ana yin su ana yin su ne a wajen ilimi mun yi karatu a jami'a musulunci ta madina akwai malamin da ya ɗauke mu darasin fikihu kusan duk fatoyin shi muhammad bin salul uthmin yake karanta mana duk abin da gaji ce kala salih fi fanni anna salih ibn uthaymin kala kaza wa kaza fatoyin muhammad ibn salih al-uthaymin din karanta mana gaba daya muhammad ibn salih al-uthaymin kaga ba wai fatoyin su su abu hanifa ko su malik ko su Shafi, ko su ahmad ibn muhammad ko su mubarak abdullahi ibn mubarak ko su laith ibn sa'ad al-misri ko su kaza su kaza a'a ina fatan kun bai ci magana ta da kyau wannan kenan sau nawa ne a yau ɗalibin ilimi za a tambaye shi ya ce malam jafar rahimahullah ya ce kaza eh ya gwammace ya faɗi fatawar da karan kansa ko da bai jingina ta zuwa ga wanda ya faɗi ta ba haka ne ya ji malam jafar ya faɗa amma idan aka tambaye shi ba zai ce malam jafar ya ce ba sai ce amsa ta kaza ne eh? ana haka ko ba haka hatsari ne an tambaye ka sai ka ce ka ji malam wani an mai irin wannan da ya ce kaza ga amsa shi kenan ba mutum ya ɗauki ilimin ya mai da shi nashi ya fata shi a kansa ba wani amana ce ta ilimi kuma bai yi ba saboda haka saboda haka duk wanda aka tambaye shi matsaloli na ilimi ya kauce ma maganganun malamai na farko ya kauce ma maganganun malamai da suka rigashe shi a malinta wanda yake an shaida da shi ma ya yadda malamai ne ya kauce fatoyinsu ya ce zai yi fahimta shi ne zai yi istinbatu ne ya zo ya yi kuskure a ciki to ba kuskure ne za a daga mashi ba domin ganganci ya yi saboda akwai fatoyin malamai akwai littafi da aka rubuta kan fatoyi shine yake ganin ba zai iya haƙura ya bi maganganun malamai ba shi ma bari ya fahimto tashi shi yasa ya fada a cikin kwata kuna ji da ke ko to ku ba zai ce wai wannan kuskure ne na ilimi ba domin an riga an yi bayani shine ya ƙi bin bayanin ya ce zai samu nashi bayan inda lokacin da zai yi na inda lokacin da zai shi yayi da ba sai an ce mai yayi ba kuna jina da kyau ko saboda ka lalle ilalla yana daga cikin girmama ilimi mushkilat na ilimi abubuwa masu rintsi na ilimi mutum ya mayar da su zuwa ga ma'abuta ilimin daga lokacin mun karanta da ku a can darussan farko-farko daga lokacin da ɗalibi ya fara yi shi fatawa to daga lokacin da ya fara yin gaza a cikin addininsa ana mai da harkoki na ilimi ne zuwa ga ma'abuta ilimi ɗin wannan ka samar wa kanka zaman lafiya amma duk mutumin da ya ɗauki cewar wai a tambaye shi hukunce hukuncin shari'a ya ɗauko magana wani malami ya faɗa wai ta ƙalidanci ne shi a wurinsa to wannan ya afka kwata Allah ta'ala ya tsare mu idan Allah ta'ala ya kai shi lokacin da zai yi fatawa kai tsaye wannan abu ne shi ma ba tare ma da ya sani ba zai ga abin ya riga ya kasance amma mutum ya kokari ya janyo nesa ba ta zo ba ya kawo ta kusa to lalle ilalla yana jefa iliminsa cikin hatsari sai mu kiyaye wannan da kyau idan aka tambaye ka akwai maganganun malamai a kai sai ka ɗauko maganganun malamai ka ce malam wani ya faɗa shifa shifa al'imamu shatubi rahimahullah mai littafin almuwafaƙat ba mai shatubiya ba domin shatuba ɗin sunan gari ne wanda ya fito daga ganin sai a kira shi a shatubi kuna ji da ke ko shi fa ya ce mutum ba zai kai koli a malinta ba kuna ji da kyau mutum ba zai kai koli a malinta ba sai ya bai wa mutane fatoyin abin da jumhur malamai suka tafi a kai shi ne ya kai koli a malinta amma daga lokacin da mutum zai dinga warware abin da malamai suka faɗa a baya wai ai babu dalili babu hujja a kai kuna jina da ke ko ya zo dinga ɗora mutane akan waɗansu abubuwa kuma daga baya zo ya ce ya gano ya yi kuskuren fahimta a kai to haga ya gama jagula ruwan kenan gaba ɗaya ya hana mutane laƙantar waɗancan maganganun mutane na farko sannan kuma ya zo abin da shi ya kawo ya cakuɗa shi gaba ɗaya allah ta'ala ya tsare saboda ka sai mutum ya kiyaye wala yu'arridu nafsahu lima la tutiq wala yu'arridu nafsahu kada mutum ya gitta kansa kada mutum ya bujuro da kansa lema la tutiqu zuwa ga abin da kanshi ba zai iya dauka ba shi ba zai iya dauka ba kada mutum ya dora ma kansa kada mutum ya kawo kansa kada mutum ya gitta kansa ga abin da ba zai iya dauka ba ya fi komai sauki a tambaye ka menene kaza ka ce me shi yana gani idan ya ce mai ahalari ya ce kamar daidai ne a ce a daily trust an ce kaza wulwuri da ke ko ko a leadership an ce kaza shi haka ya dora ma kansa shi yasa sai ka ga maimakon ya kawo magana mai akhatari ko wasu ire-iren su ya gwammace ya kawo waɗansu malamai 'yan bana bakwai kun da ke ko wanda yake darajar su a ilimi ba ta kama ɗaya bisa hudun ɗaya bisa hudu kawo kwata kenan ko ba ta kama darajar ɗaya bisa hudun waɗancan ba kullum za ka girmama maganganun magabata ne muddin wannan an san shi da yi ma musulunci hidima ba dan bidiya ba ne ba kira yake ga bidiya ba wannan shi ne dama in aka san mutum kira yake yi ga bidiya asali ya riga an toshe kofar saurarensa sai mu kiyaye saboda kar mutum ya gitta kansa zuwa ga abin da ba zai iya ɗauka ba ku lura wala yu'arridu nafsahu lima la tutiq kada mutum ya gitta kansa zuwa ga abin da ba zai iya ɗauka ba ya warware fatoyin mutanen farko sannan ya zo ya ɗora tashi sabuwar fatawar daga baya kuma ya zo ya sake warware ta za a fahimci waɗannan abubuwa masu tarin yawa ina fata mun fahimci wannan da ke ko ɗaukin matsalar ɗaukin matsalar shiga masallacin mai al'ada eh ɗaukin matsalar shiga masallacin mai al'ada abin da ya sa na kawo ta sosai za a ga malaman islamiyya suna ta turka-turka da ɗalibansu shi ya karanta cewar ami al'ada za ta iya shiga masallaci amma fa bai natsu da karatun ba bai natsu mai al'ada za ta iya taɓa ƙwar'ani kuma bai natsu da karatun ba mai janyo mashi haka sakin maganganun mutanen farko sakin ganganin mutanen farko ya kama waɗansu maganganun da babu sarihi a ciki ko da dalilan sun inganta hadisin ya inganta amma ba sarihi ne akan matsalar da ake tattaunawa ba to a lokacin da mutum ya dinga gitta kanshi a ire-iren waɗannan abubuwa misali kaɗai na kawo dubu misalin saki uku a lokaci guda ya mutane suka samu kansu hmm? saki uku lokaci guda sai a ce yaya wasu ce inda mutum ya lazimci maganganun mutanen farko zai zo ya samu kashi a cikin waɗannan abu duba abubuwan da za su dinga biyu baya kallaci abin da zai biyu baya saki uku lokaci guda kuna ji ina cikin mushkilat sosai saki uku lokaci guda sai ka ce aya a zamanin abubakar da umar ana mai da shi a zamanin abubakar a zamanin manzo allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin abubakar da wani tsagi na zamanin khalifatu sai na umar ana mai da shi saki ɗaya ne kullum da ke ko amma a zamanin kashi na biyu na umar ya mai da shi saki uku lokaci guda saki uku ne saboda kai yanzu ba za ka yi na umar ba na wanda ake zamanin abubakar da umar zamanin manzazula da umar shi za ka yi saboda haka sai mutum ya mai da saki uku a lokaci guda saki ɗaya kwana shi da kyau ko sai kuma ya zo sai kuma ya zo ya ji wani malamin ya ce to ai ko da abubakar ko umar ya maida shi haka ai ya yi daidai domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi hakan sunna ne ɗaya kenan dan ya ce alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin sannan na biyu ya ce shin wanne saki ne ake maida shi ake yi shi uku sannan a mai da shi ɗaya a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zamanin khalifancin Abubakar da rabin khalifancin Umar mutum ne zai saki matarsa ɗaya daga cikin fasarorin da malamai suka yi mutum ne zai saki matar shi sai ya ce shi abin da ya kudirce a zuci shine saki ɗaya bakin shi ne yesu da baka ya faɗi uku akwai bambanci ko ba bambanci shi abin da ya kudirce a zuci ya saki nawa ɗaya amma abin da bakin shi ya faɗa nawa uku sai abubakar sai annabi sallallahu ya tabbatar mashi shi a ɗayansa tunda zuciyar ɗaya ta kulle a zamanin abubakar a mai mashi da a tabbatar mashi da ɗayansa domin zuciya shi nawa ta ta kulle ɗaya da umar ya ga haka sai ce to ayan haka ba haka kowa zai dinga cewa zuciya shi ɗaya ta kulle saboda haka mu yanzu duk wanda ya farta uku mun tabbatar mai da ukunsa ina son ku lura da kyau haka ake wa mutane bayani haka ake sakin da ya kawai ba a ce zamanin kaza zamanin kaza ba zamanin kaza to wannan kaɗan ne daga cikin fassarori da aka yi kullum mutum ya lizanci maganganun magabata ya huta amma in dai ba haka ba in dai ba haka ba to zai dinga jagula al'amuransa ne ina fatan kuna jina da ke ko zai dinga jagula al'amuransa ne in za ka dubi faɗin Allah ta'ala talaq marratan a cikin suratul baqara a tafsirin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an zaka ga abin al'ajabi akan abin da ya shafi matsalar saki uku a lokaci guda saki ɗaya ne ko ba saki ɗaya ba za ka ga abin al'ajabi sosai da sosai ga ɗaliban ilimi ne in ka karanta wannan ka karanta halin da ake ciki za ka lalle ilalla an saki wannan matsalar da malam yake magana an raddu mushkilihi ila ahlihi kuma daga lokacin da ɗalibi ya zama shi ike wa kanshi fatawa shi ike ma kanshi istinbati to daga lokacin da aka shiga wannan ka duba ga duk tafi mutanen farko sun tabbatar da a juma'a kiran sallah biyu ake yi wana ji da ke ko a sallar juma'a kiran sallah biyu ake yi da kiran farko wanda ake kira kiran wanka da kuma kiran da ake bayan liman ya hau mumbari man karanta da ku a kitabul juma'a a muwatta wannan ba wai fa mazhabin malikiya ba ce fa don kar mutum ya ji na ce muwatta a duk duk littafai sawa'un hanafiya ne da malikiya da shafi'iya da hanabil duk mutanen farko duk kiran sallah biyu ake a juma'a to amma daga baya mai ya haifar sai ka ci ai usman ne a haddafa banu umayya ai usman ne ya fara shi manzo Allah sallallahu alaihi ba ba a yi shi a zamanin ma'aikin Allah ba ba a yi zamanin Abubakar ba ba a yi zamanin Umar ba saboda haka bid'a ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi a'udhu billahi sai aka daina kiran sallah juma'a aka daina kiran sallah nawa wai ai bid'a ne kaga yanzu wannan ba a littafi a karanta ba mutane suke ma kansu fatawa tun da a littafi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin wana ji da kyau ko kaga Usman bin Affan yana cikin al-khulafa'u ar rashidu tabaraka ka sunna ce rashida sai aka cire kiran sallah na farko kun yanzu an cire mai kenan sunna sai aka mayar da bid'a ita ce yin nasiha kafin liman ya zo ko ba haka ake ba haka ake dama duk lokacin da aka cire sunna to bid'a ake maiwa a wurin ku lura da kyau sai aka cire kiran sallah na farko sai aka mai da yin nasiha kafin liman ya zo ka lura da kyau masallacin masallatin da suka hana kiran sallah na biyu na farko su suke su suka fi yin ah, nasiha ko wa'azi ko mai ya kira da suna kafin liman ya zo hatsarin kenan hatsarin kenan in mutum yana son ya fahimci waɗannan al'amurra na batun ayyukan ayyukan waɗannan halifofin guda hudu na alaikum bi sunnati da muke yawan kafa hujja da shi ya samu jami'ul ulum wal hikam na ibn rajab alhambali duk ya kawo waɗannan masail din kullum in mutum ya ce shi zai dinga makansa fatawa to wallahi zai afka kwata Allah ta'ala ya sauwake malam ya ce wala yu arridu nafsahu limala la tutiq kada mutum ya gitta kansa ga abin da ba zai iya ɗauka ba haufa min alkawali alallahi domin jin tsoron kada ya ƙagi ƙarya ya jingina ma Allah bila ilmin ba tare da ilimi ba waliftirai aladdin kada ya kagi karya ya jingina ma addini fahuwa ya khafu sakhtatar rahman ya kamata shi fa ya kasance yana jin tsoron fushin ar ne fushin Allah qabala an ya khafa sauqatu sultan kafin ya ji tsoron bulalar shugaba mutum ya fara jin tsoron fushin Allah kafin ya tsoraci bulalar shugaba sauqatu sultan bulala eh au sauta sultan ko ni sauta ta nace ko ah, subhanallah qabala an ya khafa sautar sultan kafin ya ji tsoron bulalar shugaba fa ulama a bi ilmin takallamu malamai fa da ilimi suke magana malamai da ilimi suke magana akwai karancin fahimta sosai rana tsaka mutum ya sa kafa yi fatali da maganganun mutanen farko wa bi basarin nafizin sakato kuma da hangen nesa mai karfin gaske suka yi shuru in ka ji sun yi shuru to sun yi shuru ne bi na nafithin da hangen nesa mai karfin gaske fahimta takallamu fi mushkilin idan suka yi magana akan waɗansu abubuwa masu rikitarwa sosai fatakallan bi kalamihim sai ka yi magana da abin da suka faɗa sai ka ɗauko maganganunsu ya zama su ne maganganunka wa in saka anhu in ma suka yi shiru fali ya sa'aka ma wasi'ahum to fa abin da ya ishe su ya ishe ka shi kenan ka huta amma ka ce kai za ka tsallake maganganunsu ka ce za ka kawo naka maganganun saboda nasu babu dalili ka lura da kyau mutum ya iya cewa babu dalili ba zai iya cewa shi bai san dalilinsu ba mai bambanci babu dalili daban ban san dalilinsu ba daban ina fata mun gano wannan da kyau kuma a lokacin da yake cewa ba su da dalili a har a lokacin fa admission yake nema na zuwa makaranta eh a har lokacin admission yake nema na zuwa makaranta kenan ba ya dawo daga makaranta ba ne to haka idan admission yake zuwa zuwa makaranta yana mataki riko da maganganun malamai ne na fata mun fahimci wannan ba wai yayi karatun ne ya kai ga yadda zai iya tantance ko zai iya ka sai ake Allah ta'ala ya tsare mu wa min ashaqqil mushkilati al fitanul waqi'a wan nawazilul hadisa allati ta takafaru ma'amti dadin zaman malam ya ce wa min ashakkil mushkilat ina ga cikin mushkiloli masu tsananin gaske alfitanul waqi'a fitinoni da suke faruwa yanzu a ƙasa inna lillahi wa inna ilaihi fitinoni da suke faruwa a ƙasa wannan wazilu da abubuwa da da ba a san da su ba alhadisa sababbi abubuwa sababbi wanda yake da ba a san da su ba me su a ilimi allati ta takafaru waɗanda suke daɗa bunƙasa suke daɗa yawaita ma'amti dadi zaman lura da yadda zamani yake daɗa ƙaruwa yake daɗa ci gaba ina fata mun fahimci da kyau da yadda ake daɗa cigaba. gaba za ga akwai mushkila da sosai da sosai a ce za a ɗibi maniyin wani za a auna maniyin wance da maniyin wani domin a gwada a ga waye mai cuta kawai haka zaga mutane sun tafi asibiti ba abin da ya sha kansu akwai hukuncin malamai ko ba hukuncin musulunci a kai ba ka taba jin wani ya yi tunanin ma mai hukuncin shari'a akan haka ba ina fata mun gano wannan da ke ko ko kuma yana aiki ne a local government sai ya samu appointment a state wana ji da ke ko yanzu ya halatta ya je ya ɗauko ƙaninsa ko wansa ya sa a wurin a kan sunan shi ko shi kuma ya wuce can sama ka ji ana tambayar mai hukuncin malamai hukuncin addini akan haka ina fata mun fahimci to ire-iren dai fitintunu ire-iren abubuwa ko annawazul alhadisa abubuwan da suke faruwa Wannan juna min naril fitani as-salimuna min wahajil mihan hum man a ila ulama Wannan juna min naril fitan duk waɗanda kaga sun tsira daga wuta ta fitina as-salimuna waɗanda suka kubuta min wahajil mihan daga hayaƙi na fitintunu hun man ilal ulama shine duk wanda ka ga yari bacci ya nufi inda malamai suke walazima qaulahum ya lizimci ya maganganunsu lokacin da boko haram te boko haram mutane nawa ne suka goyi bayanta a zuciyarsu suke ganin abin da suke yi yayi daidai ko da ba su farta abin a baki ba kun fahimci wannan da ke ko na yana ganin ai su ma waɗanda aka yi waɗin kamar su ma sun addabe shi duk wanda ya aikata barna sai ka goyi bayansa to ranar alkiyama fa tare za a tashi ba. kuna jina da ke ko ranar alkiyama ko a yau ne mutum ya ji daɗin abin da fir'auna ya yi ya ga cewar ya yi bajinta to ranar alkiyama da fir'auna za su tashi haka yake wai zan nufusu su wujad kuma idan rai aka haɗa ta da ƙawayenta da ire-irenta ina fata mun fahimci magana ta da kyau saboda fitinar boko haram da ta zo a kowaɗanda suka shige ta da gangan jikinsu a waɗanda suka shige ta da zukatansu to hakan nan fitintunu iri daban-daban fitintunu iri daban-daban wancan ya shiga da gangan jiki wancan ya shiga da zuciyarsa kaga duk dai suna tare wanda kaga ya tsira shine wanda ya lizunci maganganun malamai a lokacin na ku dubi irin maganganun malam jafar rahimahullahu ta'ala da suka dinga yawo da irin zaman da ya ce sun yi tare da muhammad yusuf ai na jin duk yan uwa sun ji magana cikin kankanin mintuna minti kusan sha biyar ne amma malaman da suka ga bala'in boko haram ba su yi bayanin da malam jafar yi ba rahmatullahi ta'ala alaihi da aka kullum mutum ya lizanci maganganun malamai a kullum kullum mutum ya lizanci maganganun malamai kada ya ga ganin wannan wasu magana ce da babu dalili a kai shi zai kawo nashi kaga to Allah ya tsare mu wa in ishtaba alai shay'un min qawlihim ahsana dhanna bihim wa in ishtaba alai shay'un min qawlihim idan wani abu ya rikice masa daga cikin maganganun malamai ahsana dhanna bihim sai ya kyautata musu zato kullum malami kyautata mishi zato ake asali kenan asali malami ina son ku dinga maimaita da kuma lakanta mai nake fada duk malami da aka san musulunci yake karewa ba a san shi da bid'a ba ba a san shi da yayata bid'a ba nau kenan biyu to shi fa kariya ake bashi aslan kariya ake bashi inna allaha yudafi'u anil ladzina amanu lalle Allah yana ba da kariya ga waɗanda suke imani kai ya ba za ka ba su kariya ba in ana magana waɗanda suke imani ai malamai suna ciki ya ba za ka ba malamai kariya ba kai ka ɗauki cewar malinta shine ka zo ka ce ai malam wani yayi kuskure malam wani yayi kuskure malam wani fatuwa da yi kuskure ce ga shi ga dalili kaza kaza kaza kaza wannan laifi ne ganganci ne in wani abu ya rikice wa mutum a maganganun malamai ahsana fanna bihim sai ya kyautata masa zato fataraha qawlahu sai ya aji maganarsa wa akhadha bi qawlihim sai ya dauki maganganun malamai fatajribatu experience kullu dadewa akan al'amari wal khibra da kaifin tunani hum kanu a haƙa biya wa ahalha su malaman nan sun kasance su suka fi cancanta ta da kuma su ne suke da ita ina fatan mun gane wannan da kyau su suka fi cancanta ta su suke da ita domin sun jiya sun gajiya sun ga yau amalinta duk nususu da mutum yake ganin su su sun gansu a aikace sun gansu a aikace wa talafat a aqwaluhum lazima qawla jumhurihim wasu sawadihim wa idza a aqwaluhum idan maganganun malamai suka sha bambam, malamai suka kara ma juna sani to lazima qawla jumhurihim sai mutum ya lazumci maganganun jumhurin malamai Wasu sawadihim wa malaman da suka fi yawa kuna ji da ke ko waɗanda suka fi yawa Wasu sawadihim wanda suka fi yawa ba wai bakakensu ba kun gane ko ai ka lura da kyau inda idan aka ce can mutum goma ne a tare can mutum ɗari biyu ne a tare ina za ga ya cunkushe yawa to shine sawada ai inda suka fi yawa nan za ka bi kun lura da kyau ko kafin ka kai matakin cewar za ka duba dalilansu ai wani lokacin dalili yana kasancewa tare da mutum ɗaya kuna jina da kyau ko mutum ya bari ya kai lokacin amma a duk inda malamai suka saɓi sabani suka ƙara ma juna sani to kalizimci maganganun jumhurin malamai ka lizimci maganganun jumhurin malamai ka huta rashin samun wannan tarbiyyar tana ga cikin abin da ta hautsina da'awar sunna a najeriya yanzu in za ka ce da'awar sunna a najeriya ina ta fuskanta shin ta fuskanci bayani ne akan aƙida daga matakin farko zuwa mataki na biyu zuwa mataki na gaba hamacin ya zama malami koko ta fuskanci bayanin ahkam ne hukunce-hukunce na tsarki da alwala da sallah da azumi da zakka da hajji na yadda mutane za su bauta ma Allah Allah ya karɓi ibadarsu wanda izirfi a ilimi shi kuma ya je samu mai malamai suka tattauna a sauran masail ko kuma da awace ta kowa ya zaro littafi ya sa kowa ya duba dan inda ya tara littafi ya ga wani abu sai ga ya dace a sa wannan littafi ko kuma wani makocinsu ko wani ɗalibin shi ya dawo daga hajji ko umara ya bashi wani littafi in ya duba sai ce ya kamata a sa wannan littafin a yaya ake ina fata mun gane wannan da kyau sai a kiyaye shi ba a ɗora sunna abu kaza sunna ne ko ba sunna ba ne a kan fatawoyi na hukunce-hukunce da malamai suka saba suka saba ma juna suka kara ma juna sani ba a ɗora cewar kaza ne sunna kaza ne ba sunna ba ina fatan kun bayanci magana ta da kyau saboda ga sai a kiyaye malam ya ce sai mace ya lizumci idan malamai wai zaktalafat aqwaluhum malamai suka kara ma juna sani lazima qawla jumhurihim sai ya lizumci maganganun jumhurin malamai wasu wadihim da kuma waɗanda suka fi yawa kenan isarar lissalama domin tabbatar da zaman lafiya fassalamatu la ya'dul hashay kaga kwanciyar hankali ba abin da ya kai shi kwanciyar hankali babu abin da ya kai shi akwai malamai da in an tambaye su fatawa sukan ba da fatawar jumhur ne jumhurin malamai idan sun tashi yin aiki sai su su yi aiki da abin da ya fi rinjaya a gare su ta bangaren dalili ina fatan kun fahimci magana ta da kyau in an tambaye su fatawa sai su ba da fatawar mai jimhurin malamai suka tafi a kai amma idan shi ya tashi yin aiki to zai duba ya ga wanne ne ya fi karfin dalili jumhurin malamai ko wanda ya saba ma jimhur in ya tashi yin aiki ina ce mun karanta da ku hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu a cikin umdatul ahkam lokacin da ya kawo cewar hadisin mai alwala ranar alkiyama mutum zai kasance da haske ne na hasken alwala ko sai ce fa minista ta an yi tila gurratahu falefal a yarwaito abu horera in zai yi alwala zai ja haka zai ja haka yanayi ne ba a bayyana jama'a ba ba a bayyana jama'a yake kai alwala shi zuwa nan ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko domin ya kai alwala shi zuwa damtse nan a bayyana jama'a abinda aka jama'a suka sani shine ina mirfaq amma ɗorawa zuwa nan yakan kawwame ne ba sahabi ba ne amma me sai yake kawwamewa domin kada ya ɓatawa mutane fahimta su ina fata kullum fassalamatu la ya'diluha fassalamatu la ya'diluha a saudi arabia fa in za ka yi karatun sallah da hafsu za ka yi karatun sallah da hafsu za ka yi da ruwan hafsu za ka yi ba za ka zo bayanar jama'a za ka yi musu karatun sallah ka karanta musu da wutar ruwaya da ba ta hafsu ba a cikin jami'a islamiyya central mox na jami'a akwai wanda ya karanta ya karatun sallar asuba ne da ruwayar warshu magana aka yi mishi maka aka san da indi ana maganar ilimi aka je cikin jami'a ai ana ganin kamar an je tushen shi ne a jami'ar kuma akwai kuletar ƙoran in muna karatu a kuletar ƙoran to za ka karanta ruwa? ko cewa yi a karatu kafin ka jima wanda ya karanta wurshi ko ya karanta hafs za ka jima ƙware kuwa wani ya karanta ibn hisham ne wani ya karanta ibn zakawan wani ya karanta ibn haris wani ya karanta duri a amr albasari basri wani ya karanta kaza wani ya karanta kaza ko karatun sallah aka zo ko karatu idan ana yi a kulliya a tsangaya kenan amma in ka zo bayanar jama'a za ka karanta abin da zai haɗa kan al'umma ne ina fata mun fahimci wannan da kyau kullum fassalamatu la ya adulu hashe ka ba mutum fatawa hankalin shi ya kwanta muddin akwai maganganun malamai ya fi ko ya tambaye ka fa shi ma hankalin shi bai kwanta ba sai ya sake tambayar wani haka ne ko ba haka ba ne وما أحسن قول ابن عاصم في مرتقى الأصول في مرتقى الوصول وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم ما لا يتي كاي أي مغانا ابن عاصم da ya yi a cikin littafinsa murtakal wusul tana da matukar kyawu da azanci da yake cewa wa wajibin kuma fa wajibi ne fi mushkilatil fahami fahimtar da take da mushkila a fahimtoci masu rikitarwa ta hasinu na zanna bi ahalil ilmi mu kyautata mu ga malamai wannan a muskiloli masu rikitarwa balle ƙira'at ba muskila ce mai rikitarwa ba ƙira'at ba muskila ce mai rikitarwa ba ruwaya ce kaza ruwaya ce kaza amma kada ka sanya wa mutane shakku a addininsu ka yi musu abin da suka saba ji shi wani ya ɗauka malinta shine kullum ya kawo sabon abin da mutane ba su sani ba shi ya ɗauka wannan shi ne malinta kuna ji da ke ko ya ɗauka shi ne malinta allah ta'ala ya sauke saboda haka mutum sai ya kiyaye kullum ka girma maganganun magabata wa min jumlatil mushkilati raddu zallatil ulama wal maqalatil batila li ahli al bid'i wal mukhalifin fa inna ma yatakallamu fiha al ulama ar rasikhun mala ya ce wa min jumlatil mushkilat daga cikin abubuwa masu rikitarwa in an ce ka lissafo su akwai raddu zallatul ulama mai da martanin kurakurai da malamai suka yi mushkil ne wana ji da ke ko mushkil ne malami ya kuskure mai da martani akan kuskuren malami mushkil ne wal maqalatul batila da maganganu marasa kyawu li ahalil bida'i na yan bid'o'i wal mukhalifin da waɗanda suka saba makarantar wa sunna waɗannan su ma mushkil ne masu rikitarwa ne sai ma ne ce fa inna ma yatakallamu fiha al ulama ar rasikhun abin sani kawai malamai waɗanda kafa su ta nutse ilimi su suke magana akan wannan malami yayi kuskure sai a bar ɗan uwan shi malami ya mai da martani kuna ji da kyau ko wani kasuwar gumon dan bidi'a ya yi kuskure kada ɗalibi ya ce shi zai mai da martani sai ya jagula abin a bari wani malami ya mai da martani haka abin yake a whatsapp a yau ko a facebook eh ba haka ne ba haka ba ne kowane dalibi sai ga shi ma zai mai da martani yana ganin wajibi ne mai da martani da in bai mai da martani ba kamar ya ba da dama a taɓa sunna ke alhalin shi ma ya ba da dama ne a sake lalata sunnar domin wajen mai da martanin in bai iya ba ya kasa mai da martanin shubohin wanda ya kawo shi ba sai wancan ya ce a ah, to yanzu mutum arba'in ma sun kawo raddi ma kaji raddin su ashe mutum arba'in din ba su kai malami ɗaya ba mu riƙe wannan da kyau yana ga cikin mushkilat raddu zallatul ulama' mai da martani akan kurakuran da malamai suka yi ai magana da muka yi jiya malamin da kake karatu ne kaga yayi kaza aka kawo hanyoyi da zaka bi wurin ta'amuli da su to amma yanzu malami ne babban malami ne ya kuskure sai a bari wani malami dan uwan shi ya mai da martani ya fi sai ga abin da zai faɗa a goma abin da zai faɗa a minti goma sai mutum ya wani ya ɗauki awa uku yana kasa na ɗaya na biyu na uku bai ba da amsa a kai ba ina fata mun gano wani da ke ko lokacin da wata ta zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a zamfara sai mataimakin gwamna zamfara na lokacin ya ce hukuncin ta kisa ne sai duniya ta yi mishi ca a kan me zai faɗi haka ake ta mai da martani malam jafar rahmatullahi ta'ala alaihi cewa yi abin da wannan gwamnan ya faɗa shine hukuncin shari'a amma shi gwamna mataimakin gwamnan ba shi ke da hurumin zarta tabbatar da hakan ba kotu ce take da hurumi amma shi ya faɗa abin da yake shine a littafi amma tabbatar da cewar ta yi ko ba ta yi ba hukuncin ya hau kanta ko bai hau kanta ba ko ce take da hurumi yana wannan magana sai aka kawo ƙarshen magana in mutum bai san yadda zai mai da martani ba bai san zai haɗa magana ba sai sake jagula ruwa ina fatan kuma bai ci magana kaga sai daidaita magana shi mataimakin gwamna na lokacin da abin da ya faru da kaza da kaza da kaza da kaza haka ake rayuwa kullum ka lizunci malamai kullum ka lizunci malamai amma mutum kullum ya zamana ya tare ya tafi shi ke nazari yana yin nazari ne yana bahasi ne wallahi sau da yawa suna janyo wa musulunci barnar da gyaran ta za a jima ba a kai gare shi ba Allah ta'ala ya sauke haka dan bid'a in yi barna za a samu kwakwaran malami ya mishi da martani shine dalili fa inna ma yatakallamu fi al ulama ur-rasikhun aban sani malamai masu tsoron Allah su suke magana akai ba ɗalibai ba ja baya ɗalibai suke to kaga rashin fahimtar wannan sai ga su malaman suna taimaka ma ɗaliba. Ko wani ɗalibi ne ya ɗauko sahih bukhari ya je wajen wani malami ya ce ya fassara mashi na. nan kawai yake so ya fassara mashi domin yana son zai je za su yi muƙabala ne da malam wani faɗa min idan wannan malamin da aka tambaya ya fassara idan ina alƙali kulle malamin zan yi in kulle malamin ina ɗalibin kwana goma zan kulle malamin ne kwana ashirin shi malamin da aka ce fassara nan kadai za a je a muƙabala ne da wani malami ina fata mun fahimci wannan da kyau dan in ba din ya ga haka dalibin ya ga haka so ɗaya so biyu ba da bai zo wurin shi ba da bai zo wurin shi ba Allah ta'ala ya tsari bayyanahu shatibi rahimahullah fil muwafaqat wa ibn rajab fi jami' al-ulum wal hikam waɗannan bayanan malam ya ce ba da ka ba ne imamu shatubiyu ya faɗe su a cikin almuwafaƙat hakan nan ibn rajab alhambali a cikin jami'ul ulum wal hikam faljadatu salima kyakkyawan hanya da za ta kai mutum zuwa ga gaci arduha ala alal ulama'ir shi shine mutum ya bujuro ya kawo maganganun shi da fahimtarsa da al'amuransa zuwa gaban malamai waɗanda yake sun yi zurfi a malinta sun shahara a malinta daban ana jin su a gari a ƙasa duka da malinta wannan daban kuma malaman ne da ƙafa su ta zurfi a ilimi daban ina fatan ku gane wannan da kyau sai malam ya ce wali sun sa ku bi ƙaulihin fiha kuma mutum ya yi riko da maganganun malamai a kan wannan matsalar in mutum ya yi haka ya haka to ya samu ajadatu as-salima nagartacciyar hanya da za ta kai shi ga gaci sai mala ya ce alma